هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون شيني الله tsarki ya tabbata a gare shi ya halicce ku ya ku mutane daga taɓo yayin da ya halicci babanku annabi Adam daga taɓon, sannan ya sanya muku ajali na tsawon zamanku a rayuwar duniya, kuma ya sanya muku wani ajalin da ba wanda ya san da shi sai shi. Don tashin ku ranar alkiyama, amma duk da haka kuke shakka a cikin ikonsa mai girma da buwaya akan tashin ku bayan mutuwa.